Kalangu, studio Kalangu. yanayin Kalangu, studio Kalangu. yanayin Yau muna juma 26 ga watan Afril 2019 ga kanun labarun maraicen yau. Miliyan goma sha biyu na dola ake nema domin zartar da dubara kawo daidaito ga gabar kogin Chadi shimfidar shekara biyar za ku ji bayanin daraktan tsarin CBLT a cikin shirin. a tawa kudaden wato alaus da ba a biya ba da rashin lantarki a cikin manyan makarantun boko na birnin haɗakar ɗaliban wa'annan makarantu na barazanar shiga yajin aiki muna ɗauke da cikon bayani a cikin labarin a shafin rahoton musamman za ku ji fira da muka naɗa kan orkestar ɗin a kazama na dogon dutse da shugaban tawagar ya mana bisa ga kaɗin wasar bori da suke yi bisa ga ibada da al'adun karkarar. masauraro mu da warhaka sunana Gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga zubin labarun kamar yadda suka kasance. Wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance ba yau da saye sun kai wa harabar mai sans San Frontier MS f da ke mai nasarwa hari a cikin jihar difa inda mutum guda ya raunata labarin da mai kula da sadarwa na msf ya nijar wato ta tabbatar inda ta kara da cewa wasu ayyukan kungiyar an dakatar da su har zuwa wani lokaci wasu majoyin na batun cewa akalla mutum biyu suka raunata motocin msf da dama aka toye haka zalika da buruwan harabar wannan kungiya ta ƙasa da ƙasa. kungiyar wato kungiyar gabar kogin Chadi CBLT da ɗaɗiyar wato kungiyar ƙasashen Afirka sun tsayar da wato wata dubara ta kawo halin daidaito shimfiɗar yankin kogin Chadi a cikin wannan wata na wato Ogista 2018 a Injamena a ƙasar Chadi ko menene manufar Adama Dawaki ta yi wa daliktan tsarin CBLT Bukari Mana tambaya ga fasar bayanin nasa. Dubarar tara ta kan yankuna guda takwas game da Nijar yankin Difa ne akwai wasu yankuna a Najeriya a Kamaru da kuma Chadi domin a cikinsu ne ake son bunƙasa shirin aiki na ƙasa da ya kamata a ƙesta sahihan ayyuka ya kamata a tsara su wani zaman taro na masu hannu da shuni domin samun kuɗi shirin na shekaru biyar ne da ke buƙatar miliyar goma sha biyu na dalar Amurka adadi ne kawai domin bisa faɗaɗa tsare-tsaren ayyuka na kowane yanki za a kai ga wani adadi da ya kamata a karfafa ta bangaren shiya zai iya wuce miliyar goma sha biyu ko kuma kasa da miliyar goma sha biyu tun da muke gabatar da wannan shiri a berlin masu hannu da shuni sun bayyana niyyar su ta kawo gudunmuwarsu ta fiye da dalar amurka miliyar goma sha biyu domin ɗannan ayyuka na gaggawa na gajeren lokaci. Haɗakar ƙungiyar ɗalibai na tsangayu makarantun sana'ar hannu da na kimiyya na jihar Tawa a jiya sun yi barazanar shiga yajin aiki a saba'in da 72 batun katsewar lantarki cikin makarantun maganar alas alas ɗin da ba a biya ba su ne muhimman batutuwan da suka zayyana a cewar Isiyaku Muhammadu baban sakataren haɗakar ɗaliban ga bayanin da yama wakilinmu Idrisa Adamu mama'ada dauke da fasara. Euh, muna da matsalolin alausu na shekara ta 2017-2018 yau muna shekara ta 2019 gwamnati ba ta warware wannan matsala ba. Akwai kuma kuɗin tallafi na CPT har ma da na kwanni kuma muna da matsalar kayayyakin karatu tufafin karatu bula muna da matsalar rashin biyan kuɗin karatu ɗaliban da ke karatu a makarantu masu zaman kansu har yanzu gwamnati ba ta ɗauki nauyin wannan ba muna cikin mako na uku ba tare da wutar lantarki ba a cikin cpt da kuma makarantun matsala muna cikin makarantun horo inda ake tafiyar da aikin gwaje-gwaje a fili kan wutar lantarki ku tuna makarantar da ake irin wannan aiki ce kuma babu lantarki gwamnan ya shaida mana a lokacin da aka sanya wutar lantarki waɗannan makarantu biyu shine ke ɗaukar nauyin biyan wutar wata rana ya kira mu ya nuna mana cewa ya kamata hukumar ta ɗauki ɗauki nauyin lantarki na waɗannan makarantu biyu. Har wa a wani fannin kuma jinkirin biyan albashin watan Maris biyan alawus na binciken kimiyya da kuma ɗaukar ɗawainiyar kiwon lafiya batutuwan da bukatun da wato sandikar malaman dindindin na makarantar ƙasa ga ɗaukar darussan aikin bariki ena ta yamai suka yi kenan wanda ke cikin yajin aiki tun ranar litinin Mamman Sale babban sakataren wannan sandikar ya yi wa Adama Dawaki ƙarin bayani. mun ajiye takardar yajin aiki tun talata ta wuce in dai har satin nan ya huce landi landi za mu fara yajin aiki muna son na ɗaya a biya mu salar kinmu da mars na biyu a biya mu prim da kin kinmu ake ke bamu kuma na uku a maido prison and charge medical da da muna da ita yanzu ya kai katunwa da aka cire ta da mu san dalilin ba an biya salar kin mars salar kin da aka biya mars ya biyo ta banki banki da ta sassaƙe shi inda an biya mu a lokaci kamar yadda ake biyan ko kowa ko leturuwa jiska ma ladies da muna iya dan samun wani abu kuma mun sa tsammanin ta da sun taga an yi haka nan tana iya ufa sa ta dan kokari ta to tunda dai amma an san in haka ya kamata a ba su firim din su he su yi dan kwambulan wancan abu da suka yi farda na wajen salatu to hallo dai shi ma dai bai samu ba muna nan muna jira A jiya ne a mayayi cikin jihar Maradi aka kammala ba da horo ga mambobin kwamitin kula da makarantun boko ko JS ilimintarwa bisa ga yanda ake kashe kudaden tallafi da aka baiwa makarantun firamare a ƙarƙashin taimakon wani furoje mai tallafawa batun ilimantarwa mai inganci. Abokin aikinmu Isufu Shaibu ya firanta da Alhaji Dan Makka na ko JS ɗin mayari sai ya ce. kowane gari aka kiro mutum hudu da president din sijides wanda da ake ce makojes da magatakar da ake nan director shi da ke zaman wakilin gwamnati da ma'ashi na wannan kojes din sannan da AME kumija ta uwayen yan mata wannan horo akwai wani tallafi da wani project da ake ce payek wannan ke kula da duka harkar lakwal tun daga ta har zuwa university kuɗi na ka ba su marara kenan kuɗin nan kowace lakwal dangance yawan yaranta kowane yaro za a kashe mai jika biyu to shi sa muka kiro su muka ba su horo a gaya musu menene ina samu kuɗi me za a da wannan kuɗi kuma ya za a kashe su dalilin a samu karatu mai inganci karatu mai inganci shine mi shine yaro ya iya karatu yaro ya iya rubutu yaro ya iya lissafi Bari mu leƙa arewacin ƙasa tun ranar jiya ne a cibiyar Isagid a Kano ta Agadas aka soma baiwa 'yan jarida da masu aikin sadarwa 25 horo bisa ga aikin jarida ta yanar gizo kwana uku ban horon zai ɗauka majallar wato ayira info ce ta fusa'antar da wannan bisa tallafin free press illimited wada kungiyar ƙasa da ƙasa ce mai taimakawa kafofin labaru shimfiɗar duniya ga dai cikon bayanin da daraktan majallar manzo jallo ya yi wa wakilinmu musamman Za a samu maudu'ai da dama kamar ya za a binciki ingancin labarai ta yanar gizo, ya za a kafa shafin intanet, ya za a raya shi, kuma za a kafa shafin WhatsApp, ya za a raya shi. Muna nan taron farko kuma a ƙarshen sa akwai takardar shaida da za a baiwa dukkan mahalarta da suka amsa kira. Kamata a ingiza matasa domin su ɗauki ragama. Ba na son a ce ko daushe. sai sun je ya mai domin samun horo. A'a ina nan domin a ce a nan ana iya horar da matasa a fannin jarida. da Agadas tare da taimakon da abokan hulɗa domin ganin waɗannan matasa sun taimaka ma wasu matasa na yankin ta yadda za a samu wasu ƙwararru matasa a fannin sadarwa da kuma 'yan jarida a nan Bari mu komo a nan birnin Yame. Kawo cikon ilmantarwa ga ɗaliban Yame manufar festival ɗin farko kenan na bana wato wanda ake yi bisa kan drama cewa da wasar kwaikwayo tsakanin makarantun lise cewa da festili 2019 da aka fusa'anta a shekara ta 2018 makarantun koloji da lise 15 na kasar Nijar aka hada a CCFN Jean Rouge ta Naime, daraktan tsarin Umaru Abubakari Betoji ya karawa a turaman karin bayani. Wani gungun masu fasaha ne da zai je makarantu domin shirya wasannin kwaikwayo. Wasu yara goma sha biyar ne da suka sami izini daga ma'aifansu. Horo ne bisa shugabancin malamin makarantar da kuma wani dan wasan fasaha kan labarin wani mawallafi na Afirka na Turai na zamani ko kuma na da idan aka zaɓe wasan za su gabatar da abin da suka zaɓa ta karantawa gaban jama'a bayan karantawa karantu za su koma domin tsara bisa dandalin bayan wata shida su dawo sai sai shari'in Jarushe inda za su gabatarwa gaban alkalai a ɗauki na uku na biyu na farko. Ilimi ana iya samun shi ta hanyar zuwa makaranta gaskiya ne akwai shi cikin littattafai shi kuma yana samar da aiki mai daraja ga masu fasa'ar Nijar. Horar da ɗalibai kai ga wani burin aiki mai daraja shine muke nema ta hanyar fasili. Bari kuma mu leƙa a fannin wasannin motsa jiki musamman ƙwallon ƙafa. Daga shekarar bana karan ƙarshe na kofin ƙwallon ƙafa na ƙasa ba za a haɗa shi ba da zagayowar sallar samun 'yanci da ake sallacewa kowace shekara uku ga watan Ogista bayan walawala da aka yi jiya Laraba a harabar ƙungiyar ƙasa ta ƙwallon ƙafa babban magatakardan ƙungiyar Suleiman Mohammed yawa Musa Hassan bayani ta wayar talfo Maman Ada ɗauke da fasara. za ba. Abin da ya kamata a rike a wannan shekara wasar ƙarshe ba za a yi ta ba a ranar uku ga watan Agusta domin yawancin gasar ƙarshe ana haɗa ta da sallar samun inci. A wannan shekara ba haka ba ne a girmama matakai na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Afirka da ta ɗauki mataki na haɗa jadawali kamar jadawalin ƙasa da ƙasa da kuma shawarin ɓangaren FIFA tare da wasannin ƙwallon ƙafa da ke farawa a cikin watan Agusta su ƙare cikin watan Mayu muna gai a hukumance dukkan wakilanmu da ke zuwa wasan tsakiyar watan Juni. Walawala kun san akwai wasannin fidda gwani da suka ja hankalin club ɗin liga na yankuna da suka shiga tare da waɗanda suka lashe wasannin fidda gwani. Muna da wasanni masu shawa da Olympic FC da liberty FC waɗannan wasanni na rana ta goma sha shida za su gudana mako mai zuwa daga ranar hudu ga watan Mayu. Studio Kalangu. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba tasa'in da digo uku zangon FM. A Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba tasa'in da bakwai da digo biyar zangon FM. A birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba tasa'in da bakwai da digo biyar zangon FM. A Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba tasa'in da shida zangon FM. Studio Kalangu. Shirye-shiryen studio Kalangu kuke sauraro yanzu kuma ga rahoton na musamman. Baiwa ibada da al'adun yanki daraja ta hanyar wake-wake abun da orkestar ɗin a kazama na dogon dutse ya sama gaba kenan. Wakiliyarmu Balkisa Hamidu ta firanta da Alasan Abarshi shugaban orkestar din a kazama ga zubin firar tasu. orkestra aka zama na dogon duci a jimilce ya nada albamba uku da suka yi suna ta fannin wake ga aljannu na uwaye da kakanni ga bayani da alasan a barshe shugaban orkestra in yayi orkestra in nan don 1914 mun ka dai lokacin da na hito daga arlit daga komi na gani dauko da fara volunteer ne to na kawo shi nan ne tun da dan maza dogon dutse ne ke na zama kuma can cikin orchestra gas band yanzu da new depar sai ni zo ni so wasu kyan kananan kaya na kiɗa hakan gani to ni zamana tare da annaina suna na waɗanda sun ka iya suna son abin sai mun kai ta yi tare. to mun ga dai abun da yasa aka zama ya bambanta da sauran orchestra kamar wasan bori da kuce me kawo ku ka dauko wannan fanni. Wasa bori ta ɗaya ga cikin al'adu na arewa don haka na mun muka ɗauki wannan fanni sai mun ka bi shi. Sai mu ɗauko maso guda na taka bori sai mu kasa wani salon sai mu modernize ciki sai mu sa kiɗa cikin. Kuma ban da sa'adu buri in ba bisa bisan gaba ban taba ganin orkestra hakan ga shi wanda ya fashe kwarai kwarai ga harkar al'adun boyi ba in ba mu ba to ko shi dai shana na gaba gare mu na mu kuma ku to ba gare shi mun ka dora tunda mu dai sai mu ce ma nan dai arewa mun ga burin dai na wannan wasan burin da kuke hmm. yana kaitar da mutanen duci kwarai ku kowa kaitar da shi saboda abin da muka faɗi ba ƙarya na muka yi ba shilmi na muka yi ba duk takar da kiji an ce mun yi ta burin nan akwai aljanin na takan nan tashi kiɗin gaskiya na muka ba kiɗin wasa na muka yi ba album na ne gare ku yanzu ba mu shigen album uku na ma duka duka muna da marsuna da yawa mu yi album din su ba saboda ba mu da mu wanda muka zuwa studio mu. wani ci gaba ne ku samu eh sai in ce akwai ci gaba cikin aikin mu dan saboda ba haka mun ga gudan ƙasa ga kowa sun da akwai orchestra kasuwa tun da babu inda mu taɓa zuwa cikin ƙasar da mun kai wasa eh kenan nan fannin kiɗi da muna samun horo ga magabatan mu sai ta dare waɗanda an maye musician gare mu kuwa. To menene matsalolin da kuke fuskanta? To matsaloli ai suna da babu irin waɗanda babu. Tun yanzu ni ƙara ce miki muna da suna da yawa ba mu iya kansu studio tun da bamu da abin da muka zuwa mu biya mai studio shi muna a restaurant su. Rashin kuɗi na, rashin tallafi na. Ƙarshen labarin kenan amma ku sani muhawarar studio Kalangu yau dandalin 'yan jarida ne da Muktar Hamadu zai jagoranta kamin nan kuma ga Habibu Garba ɗauke da labaru da harshen zabarmanci ni naku ɗan badan da Arlit malamin Mangungu ke muku salama ai sauraro lafiya.